hukumar hizba a nan jihar kano ta kama wasu gandaye har goma sha ɗaya suna tsaka da cin abinci a wannan lokaci na watan ramadan shugaban ƙasa bola ta ba da umarnin sake buɗe kan yakokin najeriya da jamhuriyar nijar ba tare da bata wani lokaci ba 'yan majalisar wakilai sun bai da bayyana su kan dakatarwar da aka wa ministar kula da ayyukan jin kai beta edu sannan a ƙetare kotun wanda ta goyi bayan hana jagorar 'yan adawar ƙasar shiga zaben shugaban ƙasa. misaro assalamu alaikum wa rahmatullah mu da warhaka da fatan ana azumi cikin ƙoshin lafiya a wannan rana ta laraba ta bawa ranar samu kenan uku ga watan ramadan 1445 bayan hijira tafiyayen halitta nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makatul mukarrama zuwa madina aidai kenan da goma sha uku ga watan maris na shekara 2024 meladiya sunana abdulmumin abubakar tsanyawa da zan kawo muku labaran bi da bi barayin fara karanta labaran daga nan gida kanan dabo inda hukumar hisba ta kama wasu gandaye goma sha ɗaya da aka samu suna tsaka da cin abinci a lokacin azumin watan na ramadan din nan jami'an hukumar ne suka kama mutanen yayin sun tare da suka gudanar a wuraren cin abinci da kuma kasuwanni jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hisba lawan ibrahim ne tabbatar da kamen ya hirarsa da manema labarai a yau inda ya ce a ji aka cafke mutanen a wurare daban-daban da ke cikin birnin kano ya kuma ƙara da cewa waɗanda ba musulmi ba ne kaɗai matakin ba zai shafa ba amma matuƙar aka same suna sayar da abinci a lokacin da ake azumi su ma sun karya doka. tsohon shugaban kungiyar ma'aikatar rediyo da talabijin ta ƙasa ratawo kamar da musa muhammad ya yi allah wadai da abin kunyar da ake samu ya nuna bambanci tsakanin ƙungiyar kwadago inda ya buƙaci samun haɗin kai a tsakaninsu Muhammad wanda ya kasance daga cikin 'yan kwamitin gwanarwa na kungiyar kwadago ta na NLC ya faɗa manema labarai nan Kano cewa yana takaice da irin bambance-bambance da ake samu tsakanin ƙungiyar kwadago ta NLC da kuma TUC. Idan ba manta ba kungiyar kwadago TUC ta goyi bayan zanga-zanga ta faɗin ƙasa cikin watan Fabrairun da ya gabata. Amma kuma kungiyoyin suka samu saɓani kan batun sabon mafi karancin albashi inda kungiyar NLC ta buƙaci a mai da sabon mafi karancin albashi zuwa naira naira dubu ɗari bakwai da tara yayin da tuc kuma ta buƙaci a mayar da shi zuwa naira dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai daga nan sai ya buƙaci shugaban ƙungiyar kwadago ta nlc da tuc da su haɗa hannu wuri guda domin yin aiki tare kamar yadda ya yi ƙarin haske nan kuma shugaban riko na karamar hukumar minjibir ya yi allah wadai da yadda aka samu su daga cikin tsofaffin shugabannin karamar hukumar da lalata motocin hawa na aiki mallakin karamar hukumar ta minjibir sabon kantoman riko na karamar hukumar honorable muhammad yakubu kunya shine ya bayyana haka inda yake duba motocin aiki na karamar hukumar honorable muhammad yakubu kunya ya ce an samu wasu motocin an canza masu ainihin injin da suka zo da shi sannan kuma an cire tayoyi masu kyau an zuba masu tsofaffi ya kara da cewar zuwa yanzu babu wata mota take amfani don gwanar da aikin al'umma sanarwar da da labarai na karamar hukumar minjibar ta soya ya daɗin duniya ya aiko wa arewa rediyo ta bayyana cewar kantoman karamar hukumar ya kafa kwamiti na gaggawa ƙarƙashin jagorancin sakataren mulki na karamar hukumar honorable shehu ɗayyaba minjibar domin yin bincike tare da gayyatar duk wanda aka samu da laifi shugaban tarayyar kasar nan bola tinubu ya ba da umarnin sake bude kan yakokin najeriya da jamhuriyar nijar na sama da kuma na tsandauri tare da janye dukkanin wasu takunkumai da aka labta wa jamhuriyar nijar ba tare da bata lokaci ba sabon umarnin dai ya biyo bayan sanarwar da kakakin shugaban kasa juri ingila ya fitar wadda ya ce yana bisa umarnin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta bayar tun a babban taron ta da ta yi ranar 24 ga watan jiya abuja yayin taron ne shugabannin kungiyar suka amince da janye takunkuman da aka dora jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso da kasar Gini a cewar sanarwar shugaban kasar ya bada wa wannan janye dukkanin takunkumai da aka saka wa kasar Nijar cikin su hadda hana yin harkokin kasuwanci da kuma sakarwa kasar kadarorinta da aka da sauransu. an shiga yanayi na rudani a fitaccen kasuwar nan ta wuse da ke abuja biyo ba matakin da aka dauka na rufe kasuwar sakamakon tashin gobara da aka samu jiya a cikin ta manema labarai sun bayyana cewar yanayin da ake ciki ya zama abin tsoro sakamakon da wasu mutanen kasuwar suka ki kwashe kayansu inda a gan su rike da kwalabe da kuma itace a lokacin hada wannan rahoto jami'an 'yan sanda da kuma nan da tsaro ta civil defense na cikin kasuwar domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wajen rahotanni sun bayyana cewa wasu fusatattun matasa ne suka banka wani bangare na kasuwar wuta a jiya bayan da aka zargi jami'an 'yan sanda da harbe wani mai talla dan shekara goma sha bakwai a cikin kasuwar da cikin labaran kasa da na ƙetaren 'yan majalisar wakilai sun bayyana damuwarsu kan tsawon lokaci da aka ɗauka ya dakatar da ministar kula da ayyukan jin kai ta ƙasa beta edu a wani kudiri da dan majalisa billy osaruwa na jam'iyyar apc daga jihar edo ya gabatar ya bayyana cewa an dakatar da aiwatar da shirye-shiryen ba da tallafi ga talakawan najeriya sakamakon dakatarwar da aka yi wa ministar a cewar sa dakatar da irin waɗannan shirye-shirye na ba da tallafi a lokacin da ake fama da yunwa da hawar farashin kayayyaki a najeriya ba abu ne da ya dace ga ƙasar nan ba daga nan majalisar wakilan ta shawarci gwamnatin tarayya akan tamar da shirin karkashin kulawar ministar kuɗi wale edon ta da yin kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara zuba bincikenta akan dakatacciyar da dakatarwar da aka yi wa ministar tsohon sakataren yada labaran marigayi tsohon gwamnan jihar ondo rotimi kira dolo mr richard olatunde ya gargaɗe gwamnan jihar mai ci lokiya da tiwa da na na yin amfani da sunan marigayin domin biya wa kansa wata bukata ta siyasa walatin da yana mada martani ne kan zargin da gwamnan ya na cewar marigayin ya ganin ya gaji bojinsa na gwamna inda ya bayyana cewar ko kusa babu wani lokaci da marigayi rotimi a kira dolo ya taba nuna alamun cewa yana son a yi tiwa ya gaji karagar mulkin jihar bilhassali ma alakar da ke tsakanin su ta yi tsami ya ko bayyana cewar marigayi tsohon gwamnan jihar ya sha bayyana takaicinsa kan irin wasu halaye da ɗabi'u da gwamnan mai ci yanzu ya rika nunawa lokacin da yake fama da rashin lafiya hukumar yaƙi da masu yiwuwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta bayyana cewa raba gwamnatin jihar anambra ce za ta kare kanta sharar da ake wa tsohon gwamnan jihar wele obiano inda ta bayyana cewar karar da gwamnatin jihar ta ɗaukaka a kan shari'ar ba za ta yi wani tasiri ba a ranar uku ga watan da muke ciki ne tsohon gwamnan jihar ya bayyana cewa gwamnatin jihar bara ta ɗaukaka kara inda take kalubalantar karar da afcc ta shigar kotu tana tuhumarsa tsohon gwamnan na nan bara ya buƙaci kotun ta wanke shi daga tume da ake masa yana mai bayyana cewar kotun ba ta da hurumin sauran wannan kara ta bangaren tsaro kuwa dakarun sojin kasar nan masu gwada shirin sumame na operation hadarin daji sun kubutar da mutane goma da aka garkuwa da su a karamar hukumar tsafe ta jihar zamfara biyo bayan nasarar tarwatsa maɓoyarsu da suka yi jami'ar na don laftinar suleiman Omali, shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce jajircewa da sadaukar da kan sojojin ne ta sa aka samu wannan nasara ya ƙara da cewar rajiya ne suka samu kiran neman ɗaukin gaggawa wanda hakan ya sa suka yi masarauta tsakaninsu da 'yan bindigar a lokacin da suka isa garin na tsafi ya ƙara da cewar ƙarfin da sojin suka nuna wa 'yan bindigar hakan ta sa suka rika rantawa a na kare ɗauke da harbin bindiga zuwa cikin daji tare da barin mutane goma da aka yi garkuwa da su agogo na cewa karfe biyar da mintuna takwas a kaduna da katsina dukkanin sa arewacin najeriya hudu kenan da mintuna takwas agogon gmt da ghana to labaran ƙasa da na ƙetare ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo faɗar a yanka mita 93.1 a zangon fm za ku iya tsokaci kan labaran a dandalin sada zumunta na facebook kan arewa radio 93.1 to daga ƙetare kotun ƙasar rwanda ta samu jagorar 'yan adawar ƙasar victoire ingabire da rashin cancantar shiga zaɓen shugaban ƙasar da za a cikin watan yuli sakamakon samun ta da laifin aikata ta'addanci da kuma kisan ƙare dangi babbar mai sukar shugaban ƙasar paul kagame ta shafe shekara takwas cir a gidan yari kafin daga bisani ta fadar shugaban kasar ta mata afuwa shekara 2018 ta buƙaci kotun da ke birnin kigali ta bada damar shiga zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 15 ga watan yulin bana hukuncin da ya nuna cewar za a ba ta damar ɗaukar ƙara kan hukuncin ne kaɗai bayan ta shafe shekara biyu nan gaba. to a bangaren na kasuwanci sakamakon karuwar yanayin zafi wanda ke kaiwa mataki 40 zuwa 41 kan ma'aunin zafi yanzu haka ana ci gaba da samun karuwar yanayin a yin amfani da kankara a nan cikin birnin kano farashin kankarar da ya tashi wanda hakan baya rasa nasaba da karancin wutar lantarki da kuma tsadar man dizal a najeriya a yau farashin ledar kankara yana kamawa tsakanin naira ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin yayin da masu sayar da ita a gefen hanya ke sayar da ita kan naira ɗari hudu zuwa sama saɓanin naira ɗari talatin da biyar da hamsin ko naira ɗari zuwa ɗari da ashirin da ake sayar da ita a shekarar da ta gabata. ɗaya daga cikin masu sayar da kankara a unguwar sharaɗa abba idris musa ya alakanta tashin farashin nata da karancin wutar lantarki inda ya ce samar da wutar lantarki shine zai sa farashin nata ya sauka kamar yadda mutane suka daɗe suna ta ganin an samu saukin nata kamar yadda ya yi wakilin namu karin haske su ma masu sayar da kankara a gefen hanya sun faɗa wakilin mu cewar duk da tsadar da kankara ta yi suna sawa mutane da ke rububin siyanta